lamarin shaye-shaye na ɗaya daga cikin kalubalen da ke cima al'ummar ƙasar nan tuwo a ƙwarya musamman ma iyaye ta yadda wasu 'yan siyasa ke baiwa 'ya'yansu kayan maye domin bangar siyasa alhaji ibrahim ahmad dan na ɗaya daga cikin iyayen da suka kuka maganar shaye-shaye yana ci mana tuwo a ƙwarya musamman ma mu iyayen yara ainihin 'yan siyasa su ji tsoron allah su ke amfani da yaranmu suna ɓata su suna ba su ƙwayoyi suna shaye-shaye saboda su yi musu bangar siyasa ba yanda za ka yi ka ga ɗan wani babban ɗan siyasa a cikin wannan harkar banga ‘ya'yansu suna can waje suna karatu domin mafi yawancin masu yin kinafin da mutane yanzu duk in ka lura da su yara ne wanda aka su suka lalace ba tarbiyya so gashi yanzu sun buwayi manyan mutanen mu kanmu iyayen sun fi karfin mu sun gagara wasu matasa da ke harkar shaye-shaye su ma sun bayyana mana dalilan su na shiga wannan harka gaskiya ina shan abubuwa da yawa dan shan kwaya ga ina dan busa sigari ta da dan kodin da ya haka a dai kayan shaye-shaye kawai da ya ce ba na sha amma ba wani abu da ba na sha a kayan shaye-shaye da ka ganni na yan siyasa suna amfani da mu wajen banga siyasa ba don komai ba saboda mu zo mu fatar watsa guri saboda ana jin tsoron mu su ba mu makamai da sauransu to kuma sai daga karshe yanzu muna ganin harkar kamar ba daidai ba ce da za mu zo muna sassare yan uwan mu haka muna jijji musu ciwo da sauransu sai muke ganin abin kamar ya kamata ko mu ma mu daina wannan shaye-shaye da muke mu ma ba a san mu muke yin shi ba kawai wani abun in damuwa ya ma yawa ne kana so ka sauke tension eh kaga in ta samu muna dan shan har da wiwi da taba ma muna dan sha da kodin kaga ai lafiya lauke ni abin da nake gani fa kowa na da ranan shi ne mu ma ranan mu ne yasa eh ake ake duba mana mu ma mu zo aiki da mu amma kaga wasu bakin ciki suke mana ma ba sa so ana harkan da mu an fi so mu ta lalacewa kawai eh Birgediya Janar Buba Marwa mai murabus shine shugaban kwamitin kula da hana shaye-shaye a tarayyar Najeriya ya bayyana mana irin matakan da suke shirin ɗauka. Ka san maganan shaye-shaye kamar ƙwayoyi ba za ka tinkari kawai masu shan ba ai saboda in ba kwayoyin ba za samu maganan shan ba inda ƙwayoyin suke fitowa za mu bi su daga tushen har kasashen waje kamar wannan tramadol da aka zo yanzu muna da tramadol an kama container sun kai ɗari a port 1 billion pills din za mu bi daga tushen ta wani hanya ne suke shigowa port da filin jiragen sama da ake kawo kayayyakin nan za mu je da kanmu mu ga ta yaya su customs su drug and law enforcement agents su nafdac ta yaya suke haɗa kai a wajen su tsayar da shigowar wa'annan abubuwan saboda har yanzu suna shigowa ai masu yi kuma ƙasa su ma zamu bi su ɗaya da ɗaya za a kwalkulo su duk inda suke kwa kwanakin baya gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya janyo hankalin matasa kan gujewa gurɓataccen yan siyasa da ke san amfani da su domin cimma manufarsu ta siyasa aminu sani sado kaduna rfi hausa